Manomi kuma shi ke da hilin noman lambu na mahaliya da ke gangaren birnin maradi a tayar lawali na ɗaya daga wa'anda suka soma amfani da gas mai tafiyar da injin jan ruwa yana bayyana cewar wannan dubara ta fi biyan bukata sosai fiye da fayafayin fano solar. Muna ganin ka fano nan tuka wani wanda ya fano dan fano na yiwa wata laƙiyar rana ka gaba ruwa Me amma an ga na gas ina ɗaya daga cikin wanda na ce a zo a kawo mana shi tunda abu ya zo da sauki. Wai daga ina ne wannan fasahar amfani da gas a tafiyar tafiyar da injin jan ruwa ta fito yin hakan a Najeriya aka soma shi inda ƙwararrun masu ilimin kimiyya da dama suka bunƙasar da shi bayan ya ƙetaro iyaka. Salisu shine ƙwararren mai ilimin kimiyya wanda kamin ya yi amfani da gas ɗin ya fi sa'antar da wasu sauye-sauye ga injinan. Yawanci wajen kafireto ne yana tare da wata 'yan na'ura wadda ake sake ko ba gaskiya ba. kuma akwai ɗan bambanci. Ya yanzu dai wanda muka fara ga Honda ne, amma muna son mu jaraba kamar Robin saboda shi ma kaman sistem din su kusan guda da honda tun daga dai jika talatin abin da ya kasa jika ashirin ga yadda muke gani in dai ba ko wani fita aka samu ba gaskiya muna da tsammani insha Allah babu wani matsala. Abbas shi ma wani manomi ne da ya kara faɗin hilinsa da yake noma ta wannan fusa'ar. Gaza ɗin muka ciko shi na katimin. Essence dan na san kimil ko kaɗan kaɗan bai mamu wannan aikin tunda kaga muna kusan kwana uku da ƙarfe takwas na sahi zuwa kare shida a kaɗan kenan mu kwana uku zuwa hudu muna aiki da shi kawo ga akwai sauki wannan zai samu mu ƙara haɗin mu sosai kama wallahi tunda kaga akwai cikin jama'a ma na ba labari suka ce gaskiya su suka same su irin noman da suke yi canda yanzu sai sun ƙara shi ni har ma na ƙara Idan a wanga lokacin shaharar wannan fusarar ilimin kimiyya ta ɗau fa'ida a wajen manoma ba wata ƙididdiga da aka yi na a gano hatsarin da ke tattare da amfani da gas ɗin dudadai harabar kula da mahali ta ce tana sa ido ga wannan haraka.